karfe bakwai agogon najeriya nijar kamar da chadi shida kenan agogon tiyo da ghana sashen hausa na radio france international ake saurare kan mitoci goma sha tara da da biyu azima bashir aminu Mai sauraro barka da haka ga kanin labaran. A Najeriya matakin matatar Dangote na daina sayar da man fetur ga 'yan kasuwa a takardar Naira ya sanya fargabar tashin farashin man a sassan kasar. Kasashen Afirka biyar sun maka attajirin Faransa Balore gaban kotu kan zarginsa da badakalar halasta kudaden haram. Isra'ila ta kaddamar da har-hare ta ƙasa a Gaza baya da ta kashe Falasɗinawa akalla 500 a sabon yakin da ta dawo da shi yankin to yanzu kuma ga cikakkun labaran kamfanin man dangote ya dakatar da cinikin mai kai tsaye da 'yan kasuwa ta hanyar amfani da kudin naira na najeriya matakin da ke zuwa kusan 'yan makonni da sanar da rage farashin man a sassan kasar abdullahi isa ya hada mana rahoto matatar man dangote a najeriya ta sanar da dakatar da sayarwa dillalai da albarkatun man fetur da naira a cewar wata sanarwa da ta aiki wa dillalaman fetur a jiya laraba matakin da ta ɗau kusan 'yan makonni da sanar da kawo raguwa ga farashin mai a kasuwa. Masanin tattalin arziki Dr. Aminu Idrisa Harbau yana mai bayyana tasirin matakin da kamfanin Dangote ya ɗau. Ga wannan zai bayu da cewa shi Dangote yadda zai je je samo dala kana ya sayi wannan man fetur ɗin. Wannan kuma ita kuma duk masana tattalin arzikin ƙasa sun yi ittifaƙin cewa matsalar dalan nan ita ce babbar matsalar Najeriya. to wannan sauki da muke gani na farashin man fetur shi ma hannun agogo zai koma baya abu na biyu kuma shi ne wannan naira mu da ta fara samun daraja to yanzu dalar amurka ce za ta samu kima da daraja naira najeriya kuma za ta rasa wannan darajar so 'yan najeriya su shirya karɓar man fetur da tsada A cikin sanarwar da aka fitar a jiya Laraba, matatar ta ce wannan mataki da ta ɗauka na wucin gadi ne tana mai cewa ta ɗauke shi ne domin daidaita albarkatun mai da take sayarwa da naira da ɗanyen man da take saye da naira dr nazifi wada salisu mai gatari mai sharhi ne kan lamuran yau da na kullum a najeriya yana mai cewa a duk abin da ake neman sa a kasuwa wancan ya je nema wancan ya je nema to dole ne ya tashi tashin kuma zai ƙara karyar da naira zai kara kawo hauhawar wato ainihin farashi a Najeriya zai kawo kuncin rayuwa a Najeriya. Yayin kare kanta, gwamnatin Najeriya ta ce ta dakatar da cinikin man da naira kai tsaye saboda ta riga ta sayar da gangunan ɗanyen manta daga nan har zuwa shekara ta 2030. da shugaban najeriya bula tinubu ya rantsar da vice admiral ibokete eku ibas a matsayin sabon kantoman jihar rivers a jiya laraba ne tinubu ya rantsar da shi a fadar sadaki abuja biyu bayan kafa dokar ta ɓace a jihar wacce ta dakatar da gwamna da mataimakiyarsa da kuma 'yan majalisar dokokin jihar sakamakon rikicin siyasar da ake samu tsakanin bangaren dokoki da na zartaswa gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar nijar ta ce za ta gudanar da bincike a game da yadda aka aiwatar da kwangilar shimfiɗa bututun man fetur da ya tashi daga ƙasar zuwa kwatano sannan kuma daga yanzu dole ne a samar da daidaito a tsakanin ma'aikata 'yan china da kuma 'yan ƙasar ta nijar da ke aiki a ɓangaren man fetur masani a game da haƙar ma'adanai a sami ciro mamadu ya yaba da wannan mataki amma kuma ya ce ya kamata nijar ta aiwatar da su ne sannan a hankali Eh, matakai ne wanda in aka kalle su matakai ne wanda yake suna da kyawu matakai ne wanda kuma suke a cikin kudirin doka wanda gwamnati ta dauka a shekarar bara kamar na dauka aiki na ba kamfanonin niger kwangiloli wanda ake badawa a cikin wannan tahiyar da aiki na man fetur ita kasar china ita ce ta kawo kamfanin ta kuma ita ce ke ruwa ita ce ke tsaki a ciki kenan eh, duk da yana da kyawu a bamu abin da muka tambaya ya kamata mu ma a matsayin mu na niger mu tabbatar da cewa wannan abu da muka tambaya in an ba mu shi muna iya yi misali yanzu a 'yan kasar Nijar sun samu ilimi kwararre a cikin wannan aiki na sha'anin fitar da man man fetur da tatar da man fetur kin da ma sufurin shi ta hanyar bututu ta mu tsaya mu shirya da kyau kamun mu shiga cikin wannan fitar da cewa kamfanonin mu na Nijar da 'yan kwangila na Nijar suna da cikakken masaniya na yin aiki a cikin wannan sha'ani na hudu man fetur kalaman sami ciroma ma'aikatar da ke kula da albarkatun ƙarƙashin ƙasa a ghana ta bakin minista emmanuel armakofi buwa ta sanar da kwace dukkanin lasisin haƙar ma'adanan da aka bai wa ƙananan kamfanonin haƙar ma'adanai a sassan ƙasar bayan zaɓen ranar bakwai ga watan disamban bara a jamhuriyar kamaru watanni kusan shida bayan garkuwa da 'yan fashin teku suka yi da guda cikin shugabannin ofishin gwamnatin yankin idabatu na bakasi jami'in da aka bayyana ne sunan shi da gabar gubai baldina ya shaƙi iskar 'yanci a farkon makon nan. wasu kamfanoni daga kasashen afirka biyar sun shigar da kara gaban kotu a jiya laraba kan attajirin kasar faransa nan vincent valore inda suke zargin sa da halasta kudaden haram da karbar ikon tafiyar da wasu tashoshin jiragen ruwa a nahiyar ta hanyar da bata dace ba michael kudusan ya hada mana rahoto gamayar kungiyoyi masu zaman kansu a togo gini ghana ivory coast da kamaru ne suka shigar da karar attajiri vincent bolore da ɗansa cyril bolore inda suka ce yana amfani da damar da ya samu wajen halasta kudaden haram kamfanin bolore mai harkar tafiyar da tashoshin jiragen ruwa wanda ya sayar a shekarar 2020 yana ɗaukar ma'aikata dubu ashirin a ƙasashen afirka ashirin yana kuma tafiyar da tashoshin jiragen ruwa goma sha shida da sauran sabgogi a faɗin nahiyar karamin dan sa cyril bolore ya zama shugaban kamfanin a afirka a shekarar 2019 wanda ya karɓa daga mahaifinsa masu bincike a faransa sun gudanar da bincike akan zarge-zargen cewa kamfanin bolore ya bi taɓar waniyar hanya wajen goyon baya tare da bada gudunmuwa a yakin neman zaben fauren yasimbe na togo da alfa konde a gini domin ba shi damar tafiyar da tashoshin jiragen ruwan lome da konakiri baya ga harkar sufuri bolore ya mallaki kafofin yan labarai da ke watsa manufofi na masu tsatsauran ra'ayi a faransa ta daidai lokacin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar a sudan ta kudu game da yiwuwar sake komawar ƙasar cikin yakin basasa da karin soja a jiya laraba sun kaddamar da hari kan dandazon fararen hula a yankin arewa maso yammacin ƙasar kudu yake bayanai sun ce yaro ɗaya ne ya samu mummunan rauni rundunar sojin isra'ila ta kaddamar da sabon farmaki ta ƙasa a tsakiya da kuma kudancin zirin gaza isra'ila ta ɗauki matakin na jiya laraba ne a daidai lokacin da da suka halaka falastinawa kusan 40 a yayin wasu hare-hare ta sama da suka kai nura ado suleiman na ɗauke da ƙarin bayani Isra'ila ta kaddamar da sabon farmaki ta ƙasa a Gaza ne kwana guda bayan da ta halaka Falasɗinawa fiye da 400 a zirin yayin barin bama-bamai da ta yi a kansu ta sama. farmakin da ya zama ɗaya daga cikin mafi muni da isra'ilar ta kai a yankin na palestino cikin watanni 17 da ta shafe tana fafatawa da ƙungiyar hamas cikin wani saƙon bidiyo da ya fitar ministan tsaron isra'ila israel katz ya gargadi al'ummar gaza da su gaggauta kauracewa wuraren da hamas ke da tunga ciki har da arewacin zirin inda ya kuma nana ta alwashin firaminista benjamin netanyahu na cewar hare-haren baya-bayan nan da suka kai so mun ne muddin hamas ba ta saki dukkanin waɗanda ke tsare a hannunta ba A jiya Laraba, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani hari da Isra'ilar ta kai ta sama ya kashe jami'u guda tare da jikkata wasu biyar a ta da ke tsakiyar Gaza. sai dai isra'ilar ta musanta rahoton inda ta ce ta kai hari ne kan ɗaya daga cikin cibiyoyin hamas inda mayakanta ke shirin amfani da shi wajen harba mata makaman roka To a asbahin yau Isra'ilan ta hallaka Falasɗinawa ɗaya a wasu jerin har-hare da ta kai lokacin da ake tsaka da sahur. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce a wannan karin ya yi tattaunawar fahimtar juna tsakanin shi da shugaba Volodymyr Zelensky a su ta waye tarho jiya Laraba da ta ɗauke su tsawon sa'a guda. Wani sako da Trump ya wallafa a shafin na Trust Social mallakinsa ita ke sanar da wannan tattaunawa sai dai bayanai sun ce ɗungur rubun zamtawar ta karkata ne kan sakamakon tattaunawar trump din da putin a talata da ta gabata kasashen rasha da ukraine sun yi musayar fursunonin yaƙi 175 a tsakanin su wanda ke matsayin mafi yawa da aka gani tun bayan faro wannan yaƙi shekaru uku da suka gabata bayanai sun ce fursunonin sun kunshi ƙananu da manyan sojoji kama daga ruwa da kuma na sama kana jami'an tsaron kan iyaka da kuma ɗaiɗaiku waɗanda suka shiga yaƙin kare ƙasarsu su jami'an tsaro a turkiyya sun kame babban abokin adawar shugaba rajab da erdogan wato ekrem imamoglu inda zai amsa tuhuma kan zargin taimakawa kungiyoyin 'yan ta'adda da na dai jam'iyyar adawa ta yi kakkausar suka kan wannan kame wanda wato na imamoglu wanda ya rike mukamin magajin gari har sau biyu inda ta bayyana kaman da wani yunkuri na kulle musu baki da kuma dakushe adawarsu. labaran na zuwa muku daga nan sashen hausa na arafai taken labarin wasanni muna kuma tare da ka misali barka da shigo to barka ka dai azima na'am to kamar yadda kika shaidawa mai sauraro a jiya ne za a ci gaba da fafatawa a wasannin neman gurbin zuwa gasar lashe kofin duniya daga mm. kasashen nahiyar afirka to kuma a jiya an buga wasanni guda uku waɗanda za a iya cewa sun ɗauka hankali sosai a wasanni na biyar kenan a matakin rukuni da ake bugawa eh. a wasan da aka yi a rukunin da a fi wato tsakanin kamar kamaru da eswasini an tashi ne babu ci a wannan wasa wanda wannan ne karo na farko da ita tawagar ta iswasini ta samu maki daya bayan da ta yi rashin nasara a dukkanin wasanni hudu na baya da ta buga mm. sai dai duk da haka tawagar ta indomitable lions ta kamaru ita ce ke jagorantar wannan rukuni bayan da ta hada maki tara inda ake dakon sakamakon wasannin da za a yi tsakanin libya da angola wanda ka iya sauya yadda jagorancin wannan rukuni rauni yake mm. domin har idan dai ita libya ta samu nasara a wannan wasa za ta iya hawa kan kamaru domin a yanzu haka tana da maki bakwai ne eh. yayin da ita kuma angola take da maki shida ita ma tana buƙatar nasara a wasan domin ta haɗa maki tara ta kan kankan da ƙasar kamaru kenan tana tsaka <laughs> mai wuya to duk da cewa a wasa na gaba da kamarun za ta yi za ta fafata ne da libya wacce take binta a baya to mm. watakila komai zai iya sauyawa to a wasan da aka yi a rukunin ha ko kuwa tunisia ce ta samu nasara a kan liberia da ci ɗaya mai ban haushi mm. wannan nasara kuma ta ba tunisian damar ci gaba da jagorancin rukuninsu da maki goma sha uku ita kuma tawagar ta liberia take a mataki na uku a rukunin na ha sai wasa na uku da aka yi a jiyan tsakanin madagascar da jamhuriyar afirka ta tsakiya a rukunin e inda eh. madagascar ta lallasa jamhuriyar afirka ta tsakiya da ci hudu da ɗaya eh. nasarar da ta ba ta damar ci gaba da jagorancin jagorancin rukunin su da maki goma amma Michael Kudusin ya ce dai da kyar aka ci kwallaye hudun <laughs> gaskiya kam <laughs> to a yau dai za a ci gaba da fafatawa a sauran wasannin neman gurbin inda a rukunin A akwai wasa tsakanin Saliyo da Gini Bisau mm. sannan a rukunin ca akwai wasa tsakanin Zimbabwe da Benin eh. inda ɗayan wasan da zai kara ɗaukan hankali shine wasa tsakanin Najeriya da Ah, wato rwanda amma sai a gobe kenan a ah, rukunin da akwai wasa tsakanin cape verde da mauritius sai kuma akwai wasa kamar yadda muka faɗa tsakanin liberia da angola wanda mm. zai kasance a yau a mm. rukunin na da gabon za ta karɓi bakunshin celsius sai kuma tawagar gabon wato gambia za ta kara da kenya to ina ga ai anan za mu dakatar da kai ka misali muna godiya na kungiyar lauyoyin Najeriya ta bayyana rashin amincewarta da matakin da shugaban ƙasar Bola Tinubu ya ɗauka na dakatar da gwamnan Rivers Samina Layi Fubara da Majalisar Dokokin Jihar tare da nada kantoman soji. Ƙungiyar tare da jam'iyyun adawa da kuma wasu masu sharhi na cewa matakin ya saba wa dokar ƙasa. Dangane da wannan matsayi Bashir Ibrahim Idris ta tattauna da masanin shari'a barista Sulaiman Dalang wanda ya gabatar da tsokaci a kai ga kuma yadda zantawarsu ta gudana. Barisa Solomon Dalun a matsayinka na masanin shari'a me za ka ce akan wannan mataki na shugaban kasa? A karkashin tsarin mulki sashi ta ɗari uku da biyar daga ɗaya zuwa biyar ya ba shugaban ƙasa na Najeriya iko ya aya na doka ta baci a bisa ga wadansu shari'adu. In akwai tarzoma wanda zai kawo rasa rayuka shugaban kasa na iya ayyana ta baci in akwai barazana ga lafiya ko saboda wata cuta da za ta shiga cikin al'umma ta shiga al'umma kamar aloba yana iya ayyana idan kuma an kawo wa Najeriya hari da yaki daga kasan waje yana iya ayyana ta doka ta baci kuma shi gwamna ma na jihan idan yana da kyakkyawan yakini cewa akwai barazana ga zaman lafiya yana iya nema a aya na doka ta baci domin ba shi da iko a karkashin tsarin mulkinmu ya dakata da demokradiyya ya dakatar da majalisa ko ya dakatar da gwamna. Ashe ana iya cewa matakin shugaban kasar kamar ya dace kenan tunda an samu rikici a jihar ribasin tsakanin gwamna da 'yan majalisu daga bisani an samu fasa bututun mai wanda Najeriya da shi ta dogara wajen samun kudaden shiga. Duk da haka ba da alamunce karanse wanda shi shugaban kasa ya yi wasa da mulki ba hanyoyi wanda za a cire gwamna yana bayanai a sashi na da zai takwas ko da ana tashin kiyama ne a wannan jiha abin da zai yi shine zai ayana doka ta baci ya kawo sojoji da jami'an tsaro a kwantar da shi gwamna yana aikinsa na gwamna kamar yadda shi shugaban kasar goodluck jonathan ya yi a jihohin borno da eh, yobe da adamawa kuma a wancan lokacin mataimakin shi shine gwamnan borno ba cire shi ba yana ofishinsa kuma aka ayana doka ta baci yanzu ana iya cewa dakatar da gwamna da 'yan majalisu shine shugaban kasa ya saba ƙa'ida amma ba kafa dokar ta bacin ba kafa doka ta baci ya yi daidai amma dakatar da gwamna da 'yan majalisa ya wuce gona da iri ya yi wa tsarin mulki karan hasari ne ga demokradiyya. Yanzu tun da ya riga ya ayyana ya kai wa majalisa domin ta amince, wani mataki ya kamata shi gwamna Fubara da 'yan majalisun Rivers su bi domin dawo da demokradiyya a Rivers? Kofa na farko shine ayyana wannan din ba shine karshen tabbatar da doka ta ba. Sai dai majalisa in ta tabbatar da shi. Saboda haka ina kira ga majalisar tarayya da su kare demokradiyya su rufa ma Najeriya asiri da kuma kada su dawo da martaban mu kuma cikin tabo su ki amince da koran gwamna da majalisa amma su amince da doka ta baci idan sun gamsu da bayanin asiri kofa na biyu shine kubura ya ruga